biyo bayan kunnowar cutar coronavirus masana sun yi hasashen yiwuwar samun karancin abinci a duk faɗin duniya kasancewar takaita zirga-zirga wanda ka iya shafuwar manoma wurin gudanar da sana'ar tasu a jihar kabi wadda ta yi fice wurin aikin noma musamman na shinkafa ana fuskantar wannan barazanar duk da yake jihar na ɗaya daga cikin jihohin da ba a sa kulle ba saboda haka ne ma ganin damana ta fara sauka shugabanni da dama sun dukufa wurin yin kira ga al'umma da su fito domin yin aikin gona saboda kaucewa fadawa cikin matsalar karancin abinci kamar yadda masana suka yi hasashe mai martaba sarkin gwando alhaji muhammadu iliyasu bashir a lokacin da yake zantawa da 'yan jarida ya yi kira ga mutane da su dukufa wurin aikin gona domin yin haka kadai zai takaita irin wahalhalun da aka shiga sanadiyar cutar coronavirus abinda muke kira gare ku yan uwa mu koma ga Allah mai ta tuba mai ta roƙon shi wannan ciyon da ya zama na duk duniya baki daya ana ta damuwa game da shi Allah shi gwada mana baya gare shi a koma kuma a yi ta noma a yi ta sana'o'i idan akwai abinci zaman lahiya ya samu babu abinci babu lahiya don haka da mana ta shigo a mai da hankali yanzu gonaki a shiga a yi ta noma a shine neman abin da za a ci da abin da za a yi alhaji musa dan malikin kabi wani dan siyasa kuma dattijo shi kuma gwamnati ya shawarta ta yadda za a taimaka wa manoma domin ganin an samu damuna mai albarka ya ce ba taimako kawai manoma ke bukata ba har da bin diddigi domin ganin yadda manoman za su yi amfani da taimakon da aka ba su. To na farko dai babban shawarar zan ba su a gwamnati kamar da muka shugaban kasa ya dauko na ci ya sha magana kuma na ji an shugaban bankin eh, eh, kasa magana cewa a kula da biyar da abu da ya ɓaci a tabbatar da an karfa manoma. To shine ni ina son a ba da tallafi ga manoma na kwarai. kuma gwamnati ta shigo ta ga cewa ba wai bayan an ba da tallafin a ga cewa shin ana noman ba wai tallafin da ya ta gare su ai ana noman noman na gaske ake ko ko tallafin ya dai ta hide ne ba noma ake domin yanzu fa kusan dama shugaban kasa ya hangi cewa koma gona ita ce ta rage don yanzu gashi maganar mai dai ita ba ita akai ba yanzu saboda yanzu an samu akasi man dai ba mai sai ba sai ana ana lahiya ba ake sayan mai to yanzu ba sai abinci amma shi dole fa ci shi yanzu haka a sassa daban-daban na arewacin najeriya manoma sun soma shirin soma aikin gona amma suna shakka abin da zai iya biyowa baya musamman da barazanar tsaro da ita cutar coronavirus hamza galadi mazuru labaran libati daga birnin kebbi